shirin da al'ajabi tv ta ɗauki sa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na sadnab idan dai ba kuma manta ba wancan shirin kundi cewa alayi jan ya zaro dubu ɗari biyu daga cikin yan jakar da suka shigo da ita yana ga kuɗin sadakin aina unan dubu ɗari biyu ya ajiye sannan kuma ya ce ga dubu ɗari takwas a baiwa aina ta sayi abubuwan da take bukata sannan sai ta tare za su haɗa mata laifi saboda komai ya zo musu ne a ƙwararren lokaci to mahaifin ainawa ido ya zaro ya mai da jakar gabansu yana haba kukan ina laifin dubu ɗari biyun da za ku ƙara ba da wannan kuɗin sai ka ce sayar da ya ta zami kar ku wani damu dubu ɗari biyun ma ta isa za a cire dubu hamsin a matsayin sadaki ɗari da hamsin ɗin sai a bata ta hidimar da za ta yi alhaji wale da ya kasance ƙani a wajen alhaji tijjani murmushi yana ai wannan ma ba komai ba ne saboda wannan ma daga aljihunmu ne don mun san da wanda za ta aura ne sai ya fi haka mu ma nan gudun mu muka bashi ka sa musu albarka kawai mun kuma gaya muku cewa mahaifin aina'u kasa rufe baki sai washe baki yake yana kwarara. raduwa lalle jinkirin auren aina'u ya zame musu alheri yau aina'u ce ta yi irin wannan goshi bayan miliyan ɗaya da aka kawo ga lodin kayan abinci kamar za a buɗe shago hamdala kawai ke a ransa haka suka yi sallama cikin mutunci da mutuntawa nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba suna tafiya ya kira wa har cikin falonsa cikin tsananin farin ciki ya tura mata kuɗin gabanta yana yar albarka ga kuɗin sadakin kenan dubu ɗari biyu wannan kuma dubu ɗari takwas ne wai a baki ki hidimar gabanki da su nan da sati biyu suke so a ɗaurin auren ga buhunan abinci da suka kawo mana kamar za a buɗe shago kin ga ashe rashin auren wancan banzan yaron ya zame miki alheri Allah dai ya sanya alheri ya sa a da mu dan Allah ai nawo idan aka yi auren nan ki kama mutuncin kanki kar ki abin da za a sake ki duk da na san yanzu abin zai zo da sauki tunda wanda ya barnar shi za ki aura yanzu na ajiye miki kuɗin ko na baki akwai abubuwan da za ki saya ana dagowa ta yi tana a abba babu abin da zan saya? saboda kaga kana duk suna nan ba a taɓa su ba to shi kenan tashi ki tafi zan ajiye miki idan kika tashi tafiya gidan mijinki sai na baki domin ki jajari Allah ya sanya alheri ya sa a mu aina umikewa ta yi tabar ɗakin tana jin wani iri a zuciyarta don san ba za ta ce murna take ba kan za ta aure alayhi saminu za ta yi auren ne kawai saboda ta samu kwanciyar hankali tana shiga ɗaki ta kira mubina a waya ta gaya mata an kawo kuɗi nan da sati biyu ɗaurin aure toshe kunnanta ta yi da sauri saboda yadda mubina ta saki guda cikin tsananin murna tana bari bebi na ya dawo ya kawo na dan wallahi tsoron fita nake yanzu ni kadai tunda abin ne ya faru dole na zo mu tsatsara dan ba mu ga ta zama ba dole fa sai kin sha gyara tsaki aina wata tana Allah ya sauke ne wani gyara saboda mutumin nan wallahi Allah mu bina bana son sa zan aure shi ne kawai akan me zan masa wani gyara ai ko taba ni ba zan bari ba karki wani ɓata kanki lokaci Mu mubina dariya ta kyalkyale da ita tana yarinya na ki wasa ne lokacin da zai taɓa ki kina ina kin san yadda shuga dadis din nan suke idan suka samu yarinya kuwa <laughs> sai dai na zo daga haka ta kashe wayarta a yana ukurin tsaye idan ta ta tana tuno irin azaba da alhaji sami ne gana mata ina ma za ta zo mu yadda da shi balle har ya taɓa ta allah ya sauke da yadda ainaho ta ƙi bari a yi mata gyara sai da an tubulki ta tsaya tsayin daka da taimakon mu mubina da nazira ya ɗauki nauyin kawo ta an sun gama ya zo ya ɗauke ta A ina uku har kuka ta yi don bakin ciki don babu yadda za ta yi da an antibulki ne takaicinta ɗaya tsoho ake wannan gyaran maƙiyinta da take jin tsanarsa har ita kam tana tunanin irin zaman da za ta yi don ta ga alama shi ma ba so yake ba khalid ne da yake so ya wannan haɗin tunda Alayhi Saminu bai taɓa zuwa ko ya kira ta waya ba kwana uku da sa Alayhi Tijjani suka kawo kuɗi aka kawo lefe daga danginsa Alayhi Saminu don su ma sosai suka buɗe bakin aljihu suka narka kaya don ba su da burin da ya wuce Alayhi Saminu ya aure kaya ne na gani na faɗa don akwati sai da aka kawo dozin biyu har da su makullin mota sabuwa dal Tun tuni unguwa suka ruɗe masu gulma a yana uba kunya ba tsoron Allah sai gashi sun cika gidan suna ganin kaya duk inda suka kai ga munafuncinsu sai da suka kasa kirga kayan nan mamaki kawai suke hamshakin da ina ta samu gashi ba gani suke tana zance ba balle su kai tsurku tuna ina da ada ta zama abun gudu da gulma da kyama ta zama tamkar gwal a wajensu burin kowa ya nuna ya san ina burin kowa ya rabe ta har ƙawayen inna da makota da suka ringa gaya inna magana sai gashi sun tare a gidan suna taya ta tsare-tsare yana uku duk da bata sa Alex Haminu iya ni'imar da Allah ya mata da makiyanta da suka dawo wajenta suna nan nan da ita to wannan ne yasa ta daga hannu tana godewa Allah ko a mafarki bata taba tunanin za ta mallaki irin gwalagwalan da aka sa mata alife ba balle a zo kan motar da aka kawo mata har kukan daɗi ta yi a ɓoye abin da ke rage mata jin daɗi shine idan ta tuna Alex Haminu za ta aura don duk tausarta da antubulki, da mubina ke yi ta kasa jin alisamin haranta ana sauran sati ɗaya bikin khalid ne mata aikin katin ɗaurin aure da na fati har da su kamu di ya kama mata waje ta yi iya ita da ƙawayenta mubina kuwa ita ta tilasta mata suka fara rabon katin duk da ya zuwa ƙwararren lokaci a ainawa ido kawai ta zuba mubina don babu yadda za ta yi da ita ne babu abin da za ta yi idan aka ɗaura kai ta kawai karfe biyar daidai na Feb ya sauke sa kofar gidansu badi'a da mubina ta dage wallahi sai an gayyace ta amma ina uba da ran ta su ba nan har gobe tana yi wa badi'a kallon wacce ta zama su jefa ta a cikin tashin hankali da karfi mubina ta da sallama inda kowa na gidan zai ji sallamar da kyau dan har gobe ba ta manta kalar wulakancin da badi'a ta musu a lokacin da take tare da safina mubina ku har cikin falon gidan ta shiga ta gaisar da mahaifiyar badi'an cikin fara'a ta amsa mata inda ta ɗago tana sauke ta akan aina'u da ita ma ta sunkuyar da kai tana gaishe ta cikin tsananin mamakin ganin aina'u ta saki baki tana aina'u ke ce dama kina nan murmushi aina'u ta yi tana na nan wallahi umma Bana fita ne allah sarki ya zo umman naki ko leƙon ba ki yi dan na sha tambayar badi'a inda kike sai ta ce mun ita ma ba ta da labarin ki wai har gidanku ta je an ce ba kenan Mu bi na karɓar magana ta yi tana aiko a na'u tana nan kuma dama wajen bade an muka zo mun kama ta katin ɗaurin auren na'u rana asabar mai zuwa mu na ta faɗa tana miƙa mata katin hannunta da sauri umman badi'a ta karɓa tana kai masha Allah Allah ya sanya alheri kai amma na ji daɗi sosai da sosai ita ma badi'a Allah ya kana ta mijinta ya aure na huta ku tashi ku shiga ciki tana cikin ɗakinta Mu bi na da na'u miƙewa suka suna nafa cikin ɗakin a kwance suka same ta da dogon riga baki a buɗe yawo na ɗan zubowa ta gefe-gefe sai mun shari take yi Mu bi na zaro ido suka yi da aina'u da suka ga yadda a ta koma halittar ta ta canja wannan kakkauran leɓen nata ya ƙara sintimi. bakinta ba ya iya rufuwa saboda ɗinkin da aka yi mata tsakiyar leɓen ga goshinta da ya ɗan mole salati kawai ana ke yi don tun da suka yi wannan accident ɗin bata ƙara sa a idanta ba ta girgiza da yadda badi'a ta koma Mu mubina ma duk kalar rashin mutuncin da ta so ta yi wa badi'a ji ta yi ba za ta iya ba badi'a kuwa kudajen da ke taimata kis a baki ta kai wa duka don sun ishe ta korarsu take suna karawa jikinta miƙewa ta yi cikin magagi don ta gyara kwanciyarta ta ga ina da mubina tsaye suna kallonta waro idanta ta yi gaba ɗaya cikin tsananin mamakin ganin aina'u da mubina gidansu ba ta san lokacin da ta sako da kan gadon ba don kunya abin da ta wa ne ya hana ta ta neme ta tuntuni ta yi da ta sana abin da ta yi mata hawaye ne ya hau zubo mata a ta ga yadda ana'u ta yi bulbul tana kyalli da gani hankalinta a kwance yake lalle yadda ta zo aina'u ta ta gayyara ta lalace ta shiga uku da haka ne zo ya kasance mata zubiya ta yi a ƙasa tana fashewa da kuka tana na cuci kaina na so ki da sharri ne muke ba daidai ba ki duba ki gani da yake ba ki da na. ki duba yanda na dawo ƙawaye sun guje ni kowa ya guje ni ba ni da kowa sai Allah sai mahaifiyata dan Allah ai na uki haife min abin da ne muke ni ma sharrin zuciya ne yasa ne haka na dade ina so na neme ki wallahi kunya ki nake ji dan Allah mu bi na ki taya ni ba ta hakuri ke ma ki hakuri da abin da muka muku kun ga yau ɗaya daga cikin mu ba ta rai Asiya kenan sauran duk naji labarin sun yi aure ni kaɗai ce a wahale ila ma haƙƙinki shine yake bibiya ta. don ya isa haka badi'a aina uta ce hawa yana zubo mata aini ma ina da laifi dan shawara kawai kika bani ba tilasta min kika yi ba ni ma na bi son zuciyata ne Allah ya yafe mana gaba ɗaya dama invitation ɗin aure na muka kawo miki Allah ya samu mana zan aura gwalo ido badi'a ta yi tana miƙewa tsayin cikin tsananin mamaki ta ce Alhaji Saminu fa kika ce murmushi aina wata tana gida mata kai tana shi fa ikon Allah garin yaya to ina Khalid din it's a long story badi'a sai dai kin zo kawai bari mu tafi muna da wajen zuwa badi'a har waje ta rako su cikin tsananin sha'awa tana ji ma ita ce aina o. alai zamina ko da abin da yan uwansa da su kale suke san bai sani ba shi da ya mai da hankalinsa kan bikin Ashiru yana ta gayyatar manya-manyan abokanansa don har sabon gidansa ya koma da ya zuba komai sababbi sosai hankalinsa ya kwanta da yan uwansa suka daina damunsa da magana aure khalid kuwa ba karamin daɗi ya ji ba dan abin ya zo masa a daidai a yana kawai za a kawo cikin gidan ana saura kwana biyu na nabila da su aminu duk suka dira garin kano don a kano za a yi komai har ɗaurin auren a rana ɗaya suka zo da ashirin da ya matsa a ɗaura auren ya huta da azabtar da kansa da yake yi na hana kansa ganin nabilan har wani ɗan ramayi shi ma tuna hankalin ya fara ɗan tashi da ya ga nabila ta daina kiransa sai zai da lambar ta zai fasa shi yasa ya biya maza a ɗaura auren a kai ta gidansa ya huta a ranar da nabila da rahama da habiba suka launcin ɗinsu da iya kawayensa suka yi ba angwaye don sai washe gari za a yi dina da angwayen za su je haka ne ma ya kasance a wajen aina udan sosai ta saki jikinta suka yi kamu da ƙawayenta da wasu ma da bata gayyace su ba zuwa kawai suka yi da suka ji labarin wanda za ta aure kowa burinsa ya zo bikin domin ya gane wa idanunsa duk wanda ya je wajen har rasa inda zai sa abin rabo su kai saboda yawan abubuwan da aka raba har da suturmin zane wanda wannan duk aikin kalin ne A yana uku har manta take da wanda za ta aura saboda tsananin farin ciki da ta kasance a ciki dan karfi da yaji ta zama wata celebrity ko burinsa ya nuna ya santa washe gari aka yi dina da angwayen suka haɗa amarya nabila rahama da habiba ka iri ɗaya suka sa duk farare ba ƙaramin kyawu suka yi ba nabila kwa gabanta ne ringa faɗuwa don rabanta da ashiru tun lokacin da ya zo ta ce ba ta space a lokacin motocin angwayen suka zo aka fito da su nabila jikinta ne rawa da wata antiramla ta riƙe hannunta ta nufi wajen mota da ashiru ke ciki ashiru kwa idansa a kanta aka buɗe bayan mota aka shigo da ita ji yake kamar ya jawo ta ya rungume saboda ya yi bala'in kewarta amma a zahiri limshe idonsa yana shakar kancin turarenta tare da kau da kansa yana kallon windo nabila ku halin ko unkulan da ya gwada mata ne ya sa hawa ya fara bin fuskarta dan an goya hama kamar goya su saboda so wanda ita ma a da haka shirya ke gwada mata amma yanzu gani take kamar yatsa ne ta baya santa babu abin da ke tashi a mota sai kanshin turaren su biyan da bugun zuciya ashir da nabila ashir gaba ɗaya jiya ba zai iya ci gaba da jan ajin da yake ba dole ya ɗaga wannan mayafin da ta rufe fuskarta da shi ya kalli fuskarta don ya misin ɗinta kamar ya hauka yana ƙoƙarin rike hannun ya ji sakkon lallausan hannunta akan hannunsa sai siririyar muryarta da ta doki dodon kunnensa ashir kar ka manta gobe ɗaurin mu yanzu haka za mu yi auren kana fushi da ni daga na yi ƙaramin kuskuren da nake ta baka haƙuri where is the love and the promises an yada abincin kana sona why do you change all of a sudden ta ƙara shi magana cikin rawar murya tana sa. ashiru kwaji ya komai na neman kunce masa he so much love nabila da a zahiri ba zai jure ganin hawayenta ba nabila na ƙoƙarin janye hannunta ta ji ya janyo ta jikinsa cikin zafin nama kafin ta an kare ya jone bakinsu yana tsotsa kamar ya samu sweet kicin kicin ɗin kwace kanta kawai take daga wajensa jikinta na bala'i rawa dan bai taɓa mata haka ba ko hannunta bai taɓa riƙewa ba tana kwace bakinta ta fashe da kuka tana ba fa daura mana aure ba me haka ashir astaghfirullah kawai ashirin ya na sauke numfashi kamar wanda ya sha gudu sosai ya ja fita a cikin hankalinsa nabila kuwa ta hau share hawayenta tana mamakin ashirin a daidai lokacin suka iso wajen hall ɗin ashir ya sauko ya buɗe mata yana rike mata hannu ita kusun kuyar da kanta ta yi tana jin kunyar abin da ya mata asharat ne manta da wani jan ajiye riƙe hannunta gam suka shiga wajen dina kamar kai ya rabu da ita haka ya ji a lokacin da aka tashi daga wajen dinar nabila kuwa sai guduwa ta yi ta bashi don dagewa ya ba zai tafi ba washe gari da ya kasance ɗaurin aure tun kafin lokacin ya manyan mutane abokan Saminu, suka fara cika harabar gidansa da yan uwa da abokanan arziki karfe goma daidai Saminu da ashira suka fito cikin manyan kaya wanda a zahiri alhaji Saminu ya shiga babban riga ne a matsayinsa na mahaifin ango don sosai farar shaddar da aka yi wa aiki da zare gwaldin ta yi masifa yi masa kyau don za mu iya cewa har ya fi ashirin yin kyau don ashirin shi ma shiga gwaldin ɗin shadda ya yi kyau kwarai khalid kuwa murmushi kawai ya yi da ya ga irin shiga da alhaji Saminu ya yi kamar ya san shi ma ango ne karfe goma sha ɗaya daidai dubbunan mutane suka shaida ɗaurin auren ashirin da nabila sai da aka gama nasu waliyin aina'u ya matso da shi da alayi tijjani aka ɗaura na alayi samin da aina'u alhaji saminu kuwa sakin baki kawai yana kallon su cikin tsananin mamaki khalid kuwa sai murmushi ke tuna abokan alayi saminu suka rufe a kansa su ne masa shakkenci akan dama ashe shi ma aurensa za a yi shi da ɗansa lokaci guda alayi saminu shi dai mamaki ne kawai hana shi magana sai hannu kawai yake miƙa mutanen da suke masa allah ya sanya alheri masu hotuna ku suka yi ta zuba masa hoto shi da ashiru don sosai abin ya birge mutane aina kuwa tunda aka dawo daga wajen ɗaurin auren ta rasa miki mata daɗi ma duniya mahaifinta kuwa abinci sa aka dafa aka ta kaiwa waje don ba zai iya fasalta farin cikin da yake ciki ba don sai da aka ɗaura auren aina hankalin sai kwanta Mu mubina kuwa da sauran ƙawayenta sai sakin guda suke suna tsokana aina. da ta bala'in kyau da wani sky blue ɗin shadda suna yau sai kwanan gida alai A aina uku babu abin da ke ɗaga mata hankali sai zaman da za ta da alai a matsayin matarsa koya za ta kwashe da hajiya aziza da kwanaki ta je mata a matsayin wacce za ta auri khalid yanzu kuma za ta je mata a matsayin kishiya sai da mutane suka ragu alai zaminu ya ji alai tijjani gefe yana yaya yanzu auren dole za ku yi min ya za ku ɗaura min aure ba tare da na amince ba fi sabilillahi an mun adalci kenan murmushi alayi tijjani yana ni karka ga laifina ni ma ana aka yi ka je ka tambayi Khalid ɗanka don shi maka auren tunda ka ce ka ba shuka da nama alayi samina dabe kansa yi don shab ya manta da ya ce wa Khalid haka girgiza kai kawai yana tunanin kowace Khalid ɗin ya nemo masa ashiru ko ana gama ɗaurin aure suka nufi gidansa na fila da shi da abokanansa sai washe baki yake ba shi da burin da ya wuce ya keɓe da nabila don sai jibi za a kai ta abuja tunda ta zama halittunsa gare ɗan rage zafi kafin jibin nabila kwatin da ta gane take-taken ashirin ta bari su keɓe da shi don tun awa ya fara ba ta tsoro da irin maganganun da yake mata bayan sun gama hotunan sun ci sun sha ya kira lambar nabilan akan ta zo yana sitin rum ta zo ta same shi nabila ganin ya dage sai ta zo ya sa ta riƙe hannun wata wata hawa suka nufi wajen nasa ashir yana ganin ta da wata ya haɗe rai hawa ko tana ganin haka suna zuwa tsakiyar falon ta saki hannun nabila ta fice da gudu kafin nabila ta juya ashir ya jawo ta cikin zafin nama karfe biyar daidai khalid ya sa aka fita da motocin alayhi samin wajen guda goma lafiyayyu aka nufi gidansa a yana uda ɗauko ta alayhi samin kwaban masa gidan ya idan ya ga khalid yana neman mai da shi wani yaro wai ya shirya za a kawo masa amarya ko damuwa bai da waɗanda yake ce masa ba murmushi kawai yake masa yan uwa za a kuwa tuni suka ɗuɗɗura a cikin mota da ba su da burin da ya wuce su je su ga gidan aina. sai da suka cika mota tara ɗaya kuma aka sa amarya daga wata mubina da an tubulki waɗanda kuma ba su samu waje ba suka hau mota haya don su ma su je su gane idanunsu tun daga bakin Get suka fara sakin baki suna kallon aljannan duniya da gidan ne kama a turai a ina duk santin gidan da ake kuka kawai take tana tunanin irin zaman da za ta yi da alai saminu tuna azabar da ya gana mata ne a ranar da ya raba ta da budurcinta kawai kaɗa mata hanji yake karfe shida ko ya watse daga gidan ba don ransa ya zo ko sun gaji da tsegumi ba An bilki kuwa bata tafi ba sai da ta ƙara gyara ana utsaf da kuma nasiha ta bi mijinta sau da kafa sannan ta tafi ana kuwa rike mubina ta gam a lokacin da nasir ya zo ɗaukar ta da ƙyar mubina ta kwace kanta daga rikon da ta yi mata tana dariya ana kwa mubina na tafiya ta miƙe ta fara kallon katon ɗakin tana sakin baki ɗaki ne da ko a mafarki bata taɓa kawo kanta samun irinsa ba har yanzu gani take kamar mafarki take idan ɗakin bacci ya kawata haka ina ga falo fitowa ta daga ɗakin ba don ta gaji da kallo ba kwarudin ma da zai sada ta da katon falon gidan abin kallo ne don shi ma kamar wani karamin falo yake ga wani irin kafet mai bala'in laushi da kafan mutum ke limewa ciki ko ta kusurwa ta gidan kamshi kawai ke yi ƙarfi da yaji a nawo ta zama yar kauye ta shagala da kallon gidan da take tunanin ko aljanna ta same shi sai ta gode wa Allah girman gidan san bai dace a ce mace ɗaya ce za ta zauna a ciki ba gidan tamkar rana saboda yadda fitilu suka haske gidan harabar gidan ma kawai abin kallo ne Dan waɗansu irin shukoki ne suka kawata gidan ga wani fat na daban da shi ma zai girman fat ɗin aina'u tunanin kila fat ɗin hajiya aziza ne ya sa ina saurin koma ciki gaban tana faɗuwa don haka kawai take fargaba haɗuwarsu don kowa na da labarin irin bakin kishin da hajiya zai ke da shi sosai ta shirya kalar rashin mutuncin da za ta yi wa idan tsautsayi ya kashi ɗakinta ban ɗaki ta shiga ta watsa ruwa nan ma sai da ta kwashi kusan minti arba'in saboda ban ɗakin san bai yi kama da inda ake wanka ba don tamkar ɗaki yake har da labulayen da ya rufe inda ake wanka a ban ɗakin ta shafa mai ta buɗe wa drop ɗin da ke cike da kayan bacci da ina wayar ta ja wani riga da wando a mai kala ta sa tana fitowa daga banɗakin wayar ta ta jawo ta ga wajen karfe goma sha ɗaya da rabi na dare zaro ido ta yi wani irin tsoro ya rufe ta don da alama ita kaɗai ce a cikin kanta meman gidan nan domin ba ta ji motsin kowa ba balle ta ji na saminu zama ta yi a gefen gado tana buga tagumi don san ba ta jin za ta iya kwana ita kaɗai a cikin wannan makeken ɗakin duk da ba ta da zaɓin da ya wuce ta kwana ita kaɗai ɗin tunda ta sha alwashin Alhaji Saminu bai zai shigo mata ɗaki ba. Gajiya ta da zaman ta ɗan kwanta daga haka bacci ya ɗauke ta bata sani ba. Alhaji Saminu kwa gidan da ya baro ya tafi dan gaba ɗaya danginsa da suka zo daga nesa nan suka sauka. Khalid ma a ya sauka shi da matarsa. Fat din sa ya shiga ya zaman sa dan san ba jin Khalid ya san me ke yi da zai nema masa aure ba tare da saninsa ba. Babu tsarin aure yanzu a gabansa don mace ɗaya ya so ya kuma so ya aura nabila yanzu kwa ta haramta gare shi bai san mata yadda zai fuskanci matar da khalid ya aura masa ba duk da ya yana buƙatar auren saboda sha'awa da yake fama da shi don ko kafin hajiya aziza ta mai da shi manemin mata shi namiji ne mabukaci shi yasa lokacin ya so ƙarin aure don ya san hajiya aziza ba za ta iya da shi ba abin da ke taimaka masa shine azumin da yake yawan yi a haka ma wani zubin bacci gagararsa yake idan sha'awa ta taso masa yunwa ce ta sa shi fitowa daga ɗakin wajen karfe goman dare don baya jin akwai wanda ya sanya shigo cikin gidan a falo ya tarar da khalid da ashir da aisha da Umu kulsum suna ta zabga hira suna kyalkyale dariya da alama ashir suke ta tsokana ɗauke idansa ya daga kansu yana nufa inda aka ajiye firij don ya ɗauko yagwa da sha don baya jin ma zai iya cin abincin ummu kulsum ce ta fara ganin sa dan duk sun bashi baya cikin tsananin mamaki ta ce abba da sauri su kale suka juya suna kallon sa shi ko alai ya ƙara ɗaure fuska yana bude firij tare da ɗaukar roba yogurt Khalid kwa cikin tsananin mamaki ya saki baki yana kallon sa dan duk sun ɗauka yana sabon gida da amaryarsa dan a tunanin Zama sai ya fi kowa murna auren aina amma ga mamakinsa sai ga alai samina anan ya baro amarya ita kaɗai mikewa yana nufar ɗaki alayas haminin don har ya shige ciki da sallama ya shiga ɗakin yana tura kofar alayas samin da ke shan yogurt ya amsa yana ƙara ɗaure fuska khalid da ƙasa ya zauna yana tankwashe ƙafarsa cikin ladabi ya fara magana abba ya na ganka a alhalin an daɗe da kai an ta amarya tun yamma khalid da wa kai shawara ka je ka nema min aure Don na ce maka na baka wuƙa da nama kawai zai ka je kai gaban kanka ba tare da ka sanar da ni ba shikenan kawai zai ka je ka haɗa kai da yaya tijjani ku nema man aure ko ka san dalilin da yasa na dage na ce ba yanzu zan yi aure ba akan me za ku yi min dole sai ka san yadda za ka yi dan ni ban shirya aure ba yanzu ko ka manta masifar da mahaifiyarka ta jefa ni a ciki da za ka ƙara kwaso min wacce ban san ta ba ban san ta ba kila ma ta yadda za ta aure ni ne saboda ta ga ina da kuɗi alai sami ne ya ce cikin masifar ɓacin rai Allah baka haƙuri abba ban san ranka zai ɓaci ba ba wai kuma gaban kaina ne ba dan na rena ka dan dai kawai ka ce ka bani wuka da nama ne shi yasa na ga ya dace na nema maka auren dan na san duk yadda zan so kai auren kurkusa ko na faɗa maka ba za ka ba ni haɗin kai ba zaman naka haka abba ba tare da mata ba yana damuna shi yasa na dage na nemo maka auren nan wanda a gani na hakan da ne shine daidai dan wacce na nemo maka auren ta ita dace da ka aura dan na riga na san halinta babu yadda za ta cutar da kai kuma wannan nema zai baka dama da zaka nemi yafiyarta wace ce ita aliyu saminin ya ce yana ajiye kofin hannunsa abba ai na wuce tsohuwar budurwata da ka nema a baya aliyu saminin rintse idan sai da karfi gabansa na dan bugawa don idan akwai abin da ya tsaya masa a rai ya hana shi sukuni a rayuwarsa na baya bai wuce abin da ya yawa aina uba haka kawai ma ya rika jin kunya kalin na rufe shi yana ganin kamar har yanzu Khalid yana jin zafin abin da ya masa na raba shi da yadda wacce ya so ya aura tun da ya rasa nabila ya ƙara sanin zafin da khalid ya ji a lokacin da ya zama silar ruguje aurensa a haka ma wai dan kalin namiji ne ina ga ainawa da take mace mai rauni da ya ruguza mata rayuwa ya raba ta da martabarta ta ɗiya mace ya raba ta da wanda take so ana dab da aurensu ya san shi ne su haifa mata da bakin cikin da ƙila har ta mutu ba za ta yafe masa ba ainawa ba ta taɓa barin zuciyarsa ba har neman yafiya Allah yake akan cutar da ya mata ya sha zuwa kofar gidansu don ya nemi yafiyarta amma sai ya kasa aikawa a kirata. ta don bai san da wacce fuska za ta kalle shi ba a matsayinsa na wanda ya jefa ta cikin makin ciki a lokacin da wani yaronsa ya gaya masa an sa ranar ta ba karamin daɗi ya ji ba don haka kawai ya sa aka ringa gaya masa duk halin da take ciki a ranar da ya kira shi akan an fasa auren ainao ko bacci bai iya yi ba don ya san kila a dalilinsa aka janye auren yana tsoron ya mutu bata yafe masa ba. sai gashi wai ta ce khalid ya nema masa aurenta khalid garin ya ka nema min aurenta ta yadda ne kuma ta ta amince da za ta aure ni Halis Hamina ya ce cikin sanyin murya. Abbatun da abin da ya faru mutane suke kyamata a yana. Duk wanda ya zo neman aurenta, idan ya ji labarin abin da ta gab da aurenmu sai ya janye. To na ƙarshen ma da ya nema aurenta saura kwana takwas auren shi ma ya janye. duk ina jin labarin ne ta wajen wani abokina da ke unguwarsu haka ne za na ga abba babu wanda zai aure ta idan ba kai ba babu wanda za ta aura ba tare da ta fuskanci wani kalubale ko an goranta mata ba sai kai da farko da na je mata da magana ki ta yi don har na da rai za ta amince sai na ga friend request ɗinta na ganin haka na san ta amince a gani na hakan da ne shine daidai ban san ranka zai ɓaci ba Allah ya maka albarka Khalid Allah ya shirya maka zuri'arka yadda ka zama silar farin ciki na Allah ya daumar da kai cikin farin ciki dama na daɗe ina ta tunanin hanyar da zan nemi yafi yarinyar nan don na san ban kyauta mata ba wallahi bata taɓa barin raina ba tun da abin nan ya faru wani irin nauyi nake ji a na kamar an ɗora min dutse idan na tuna ni ne zallar ruguje mata rayuwa na raba ta da kai amma yanzu da ta kasance matata abin zai zo min cikin sauƙi zan nemi yafiyarta amma Khalid wallahi ina jin kunya haɗuwa da ita ko kai wani zubin ina jin nauyin abin da ne maka wallahi bayan kai na bane da sauri Khalid ya katse shi yana haba abba ya wuce Allah dama ya aina uba mata ta bace mata kace Allah ya riga ya kaddara hakan zai faru sai dai mu yi fatan Allah ya kiyaye gaba ya ba ku zama lafiya a je zuciya Alayhi Saminu ya sauke yana jin wani wasai dan san ba zai ce ga abin da yake ji akan auren aina uba yana ta zo ya tuna fuskarta da kamanninta ya kasa maganar khalid ce ta dawo da shi daga tunanin da ya tafi abba sha ɗaya fa ta kusa don allah ka tashi ka tafi an bata ita kaɗai murmushi alayhis hamina yana ƙarfi da yaji dai khalid so kake kamar da ni yaro to sai ka tashi ka raka ni amma allah ya san ba zan iya fuskantar ta ba yanzu sai dai ka je ka taya ni shawo kanta murmushi khalid shi ma yi yana miƙewa tare da ɗaukan mukulin da ke bedside drawer yana abba ina jiran ka waje Alayyar Samanin murmushi shi ma yana miƙewa ya canza kayan jikinsa ya waje. Khalid sai da ya tsaya a hanya ya sayi gasassun kaji guda hudu ya sayi kayan marmari da su madara duk da akwai a gidan ciki a cikin firij. Alayyar Saminu kwada ida kawai yake bansa yana shi masa albarka zuciyarsa. Da suka yi amfani wajen buɗe gate ɗin gidan. Haka ne za a yana usan bata ji ƙara buɗe gate ɗin ba. Khalid shi ya kwashe kayan duka ya ajiye a ƙaramin falon Alayyar Saminu ko ya samu waje ya zauna. yana Khalid ai tare za mu kwana gobe zai ka tafi kaga kafin nan ka ari baki na ka kara ba ta hakuri abba ka yi hakuri tafiya zan yi ba zan iya kwana ba na faɗa maka ta riga ta hakura dan da ba ta hakura ba ba za ta yadda auren nan sai fa ka kwana sai da safe abba Khalid ya ce yana sakin murmushi tare da barin falon da sauri dan ya ga alama Alayhi Saminin ma kunya ke ji Aliyu Saminu girgiza kai ya yi yana miƙewa tare da nufar korido da ɗakunan da suke jere. Sai da ya fara buɗe na farkon ya ga ba kuwa ya buɗe na tsakiyar. Ana ya ga ana kwance tana ta ta peacefully ta yi matashi da hannunta. Shiga ɗakin ya yana san ko kaɗan baya zo ya motsin da za ta tashi har ta gan shi. A gaban gadon ya tsuguna yana ƙare fuskar ta kallo. Gabansa yana wani irin faɗuwa. Tamkar farkon da ya fara ganin Nabila. Haka ma filin tsin da ya ji a lokacin da ya ga Nabila haka ya ji yanzu da yake kallon uku, sai ga kamar ta ƙara girma da haske tun daga kanta da ya sha ƙananan kitso shuku ya ɗauko kallon sai ya saukar da idansa a kan idanta dogon hancinta zuwa bakinta haka har zuwa ƙirjinta da yake a cike da ya taso da muguwar sha'awa da ya daɗe bai ji irinta ba zai iya cewa rabon da ya ji irin wannan sha'awar tun lokacin da yake kan neman matansa a haka ya ci gaba da banta da kallo yana haɗa gumi cikin tsananin sha'awa da wani irin santa da ya shige masa zuciya farar ɗaya yana watsa masa barbashin san nabila da ke cikin zuciyarsa da ya zo kan hips ɗinta kuwa ji yake kamar ya haye kanta ganin in ya ci gaba da kallonta zai iya afka mata ya sa ya sauri ya miƙe yana ficewa daga ɗakin ba tare da ya rufe mata ƙofar ba ko ina na jikinsa rawa kawai yake yi ga wani irin zafi da yake ji tun daga tsakiyar kansa na tsananin sha'awa marasa kuka kamar tafashi ɗakinsa ya shiga yana da babban ɗaki ko kayan jikinsa bai cire bai saka wa kansa ruwa tun daga saman kansa don gani yake haka ne kawai mafita a gare shi ba zai so ma neman aina'u ba har sai ta yafe masa ta amince masa da kanta don ya san a ranar da ya karɓe mata budurci bai bi da ita a hankali ba shi kansa ya mamakin yadda ya mata kaca-kaca duba da ita bajin ce ba ta bukata a bi ta da karfi bai san ya daɗe a ban ɗakin ba sai da ya fito ya karfe ɗaya da rabi jallabiya kawai ya zura ya hau kan sallaya don ya san ba iya bacci zai yi ba gara kawai ya raya daren wajen karfe uku da rabi wani irin bacci mai nauyi ya awon gaba da shi cike da mafarkin aina'u wanda idan a da ne sai dai mafarki da nabila aina'u buɗe idan ta ta yi sakamakon alam ɗin da ya tashe ta na sallah asuba don ko kaɗan ba ta son ta ga tana misin ɗin sallah asuba sai da ta watsake ta miƙe da sauri tana tuna inda take san ba ta san lokacin da bacci ya ɗauke ta ba yanzu kenan ita kaɗai ta kwana a tamfatsetsen gidan nan gabanta ne faɗi da ta ga ƙofar ta a buɗe da sauri ta je ta rufe ƙofar tana mamakin yadda ta kwana ita kaɗai ƙofa kuma a buɗe to na alai saminu ya kwana don bata taɓa tunanin yadda ya saba da mata ba zai shigo mata ɗaki ba ban ɗaki ta nufa don ta ɗaura alwala ta yi sallah wani irin mahaukacin yunwa take ji kamar an mata yasa a cikinta ba ta bar kan sallayar ba sai da ta gama a zakar ɗinta ta miƙe tana cire hijabin jikinta har wani rawa jikinta ke saboda yunwar da take ji a ta fito daga ɗakin tana na faffalan don ta dudduba inda kicin yake ta ga ko akwai abin da za ta iya sama a ta tana cikin nazartar falon don ta ga ta ina za ta hango kofar kicin don san bata san inda kicin ɗin yake ba da ta duba gidan jiya idan ta ne ya faɗa kan ledojin da ke ajiya a tsakiyar kafin da saurinta ta karasa tsakiyar falon tana zama don komai ta samu kawai sawa za ta yi a cikinta kaza da dankalin da ke naɗe da foil paper ta warware ko damuwa ba ta da sanyin da ya ba ta fara yaga kaza tana tura a cikin bakinta alai saminu ne turo kofar ya shigo da tarbiyya, hannun sai na ja don sai gari ya haske ke dawa daga masallaci gabansa ne yanke ya haɗi da ya hango ta a zaune a tsakiyar falon tana ta loma kaza da alama ba ta san ya shigo ba a yana uka tak ta tsayar da taunar da take yi ta ji alama tsayuwar mutum a bakin kofa cikin faduwar gaba ta dago a hankali suna haɗa ido da alai saminu ya sauri ya ɗauke kansa yana sallama a ce. tare da nufa korido da zai sada shi da ɗakinsa a yana uku wata irin kunya ce ta rufe ta da yadda ya zo ya tarar da ita tana loma ƙasan zuciya ta kuma mamaki take da yadda ta ga wani irin nutsuwa da kwarjini a tare da alai saminu kamar ba wannan kwartan da ya danne ta kwace mata budurci ba ba ma wannan ba wani irin kyawata ga ya ƙare ya dawo kamar wani matashi don idan ba sani kai ba ba za ka yadda ya ajiye irin su khalid ba da sauri ta miƙe tana tsoron leda kazar da robar tataccen madara tana nufar ɗaki sai da ta ci ta ƙoshi ta miƙe tana hamdala har a lokacin fuskar alayhis Saminu sai yawo yake a kwakwalwarta ta rasa dalili tsaki ta tana nufar ban ɗakin don tewanka ashe kallon tsoro tewa gidan jiya haɗuwarsa ya wuce misali sai da ta taɓa ƙawance a toilet ɗin ta haɗa ruwan kumfa cikin bahon wanka ta shige ciki tana murje jikinta ji take kamar ka ta fito saboda ɗumin ruwan da ƙanshin sabulun wanka sai da ta ɗaure jikinta ta fito daga bahon tana zuge labulan da ya rufe wajen ta fito tana tsayawa a gaban katon mudubin da ke ban ɗakin ita kam har yanzu mamaki take yadda za a samu ɗaki a ce ban ɗaki ne a ban ɗakin ta shirya ta kwalliyarta ta sa ina wayas ɗinta ta fito a gaban katon wardrobe ɗin da ya cike bango guda na ɗakin ta slidin ɗin kofar ta hau wurga ido tana duba kayan da za ta sa da ƙyar ta zaƙulo wani material da aka yi wa ɗinkin doguwar riga purple ya sha stone tun daga sama har ƙasa ta sa tana yafa ɗan kwalinsa ganin ɗakin baya buƙata wani gyara ya sa ta miƙe kafarta akan doguwar kujerar da ke ɗakin tare da ɗaukar remote tana kunna tv da ke jikin bangon ɗakin tana jan dogon tsakin fuskar alai saminu da ta manne mata idatun tun ɗazu wayarta da ke ringin ne yasa ta miƙe da sauri tana ɗaukowa cikin ɗoki ta ɗaga wayar tana shine kika kashe wayar ki jiya ko zan rama ne murmushin mu bina ta yi cikin tsananin farin cikin yadda ta ji aina ugarau ba wani kunci a muryarta amarya kin sha kanshi ya aka kika tashi da wuri haka ina angon naki kar ki bata min rai da sanyin safiyar nan mubina ni ba an da wani ango dan ni ban ma sa sha ido na ba sai yau da safe kamar mutumin kirki har da su tarbi ai na ga miki da yana da kunya bai sai ya zo ɗaki na ba Dan wallahi ne kadai na san kalar rashin mutuncin da na da masa mm, mm, mm, ai u ki san irin maganar da zaki rinka faɗa a kansa yanzu miji ne ba a gare ki kar ki zo ki kwasa wa kanki zunubi kuma kamar yadda na gaya miki ajiye wannan keye taki zaki a gefe ki tallafi mijinki ki amfani da iliminki kar ki manta mata sun fi dubu suna neman mijin aure wasu kuma suna da auren amma Allah bai ba su ilimin ni'imar da kika tsinci kanki a ciki ba ya wannan idan kika duba abin ki gode wa Allah ne ki gode masa ta hanyar yi wa mijinki biyayya ke ma kanki ko a mafarki ba ki kawo akwai sanadin da zai zo ki aure a ya sami ba amma fa shawara ce na baki idan kin ji haushi Allah ya baki hakuri ana ushuru ta jikinta na bala'in sanyi a haka sai da mubina ta ƙara cewa hello suka ci gaba da magana mubina na ƙara ba ta shawarwari aina ulimshe idan ta kawai ta yi tana nazartar maganganun mubina har yanzu fuska alayhis haminu na na amanna a fuskarta alayhis haminu kwa kwanciya ya rigingine ina rufe sistem ɗin gabansa don duk da cctv kyamaran da ke ɗakin yake ganin ina don tun da ta fito daga wanka ya ja ne mun natsuwa sai rasa bai taɓa zana a matsayi ke ba sai daga jis ba yau sosai yake jin so da sha'awa aina'u a ransa bai kawo akwai macen da za ta maye gurbin nabila a zuciyarsa ba kurkusa ji yake kaba ya je ya same ta ba ta hakuri ya nemi ya yafiyarta amma wani ɓari na zuciyarsa na hana shi saboda kunyar da yake ji bai san da wacce fuska zai kalle ta ba wajen karfe goma sha biyu na rana ya fito daga ɗakinsa a shirye cikin wata da kakke shadda green ba karamin kyau ba yana shirin buɗe kofa da sallamar su khalid ashira aisha da umma kulsum cikin farin ciki kuma ba yana zama kan kujera da tsuguna suka yi suna gaishe shi ya amsa cikin fara yana ɗaukar daji tare da ɗora shi a cinya abu yana antin ko bata tashi ba ne ummu kulsum ta ce tana duba dube murmushi alayhi sami ne yana tana ɗakinta shiga ki duba ta da sauri ummu kulsum ta miƙe tana nufa ɗakin kai kuma yau za ku tafi abuja ko alayhi sami ne ya ce yana kallon ashirin eh abba an jima wajen karfe biyu jirgin mu zai tashi shi yasa ma na ce bari na zo ne maka sallama to malalla ashiru nauyi ya hau kanka yanzu don allah ka rike 'yar mutane amana sha'anin mata sai haƙuri da kawai da kai allah ya ba ku zaman lafiya duk wani abu da ya shige maka duhu ka kira ni a waya ka faɗa min ka ji ko abba insha allah zan yi haka khalid kai ma yau za ka koma ne eh wallahi abba mu jirgin karfe biyar za mu bi insha allah alayhi na ƙoƙarin magana ummu kulsum ta fito daga ɗakin aina'u ta riƙe da na aina'u da ummu kulsum ɗin ta tilasta mata fitowa daga ɗakin kanta a sunkuyi haka kawai ta tsinci gabanta na faduwa har tana hada da rawar jiki aisha cikin fara'a ta fara an ba dai ta zo ki ta kina bacci ba halin zamina ku ta ƙasan ido ya ringa sata kallanta har ta samu gefen kujera ta zauna tana murza zoben hannunta da ya sha kunshi ba ƙaramin kyawa fafil ɗin doguwar riga ya mata ba Khalid da Ashir ma cikin fara'a suka hau cewa an mai na kwana a ina Ukunya ce ta bi ta rufe ta ta janyo mayafinta tana rufe fuskarta tana ni dai don allah ku daina ce min anti suna na aina'u alai samin ɗaguwa yana kallanta wani irin kishi na rufe shi saboda a shagwaba ta magana cikin zaƙin murya jiya ma kamar da biyu ta magana saboda kalin na wajen bai san lokacin da ya ce ke tashi ki shiga ciki ba ina'u da sauri ta saki mayafin da ta rufe fuskarta da shi ta ɗago tana sa. a dake ke alai samin ya ƙara cewa ko ba ki ba ne so take ta masa rashin mutunci a gaban 'ya'yansa ta gaggya masa maganganu amma sai ta ji ta kasa saboda wani irin kwarjini da ya mata miƙewa ta yi ta nufa ɗakin don zuciyarta ta ƙi ba ta haɗin kan ta masa rashin kunya Aliyu Saminu wata irin ajiyar zuciya ya sauki yana ɗaure fuska Khalid kwa da ya harbo jirgin sa da kishi ne yasa ya kora a na'u ya murmushi yana miƙewa tare da faɗa Aliyu Saminu tafiya zai yi akwai inda zai je kafin su wuce airport shi ma Aliyu Saminu miƙewa ya suka fita gaba ɗaya suka ba Aisha da Ummu Kulsum a gidan akan anjima za su tafi suma Tuma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili ku karkaɗa kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Sadnab. Kada dai ku manta Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri. Ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya. Mu haɗa shiri.